الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن هو مسجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشرين دشد ديدي يوم قوة رمضان شكرا تدبو لأريو كدو لأربعين دا أكبان هجرا رمضو لأربعين صلى الله عليه وسلم ومن سكين بكا عشرين دا بقوي قوة هدو أفريل دبو بيو دا عشرين دبي هنا تمرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكان يهدي إياكم وإياكم بما يدريني لكي وقع أكيد لديني كل شكلة أوراق to wankan tsarki ne kowa ya sani wankan janaba ne ko wankan haila ga iyayen mata ko jinin bi wannan ana kiransa mai wankan tsarki ko wankan jinin biki da majalisa hatta ma mai musulunta wankan da zai wankan tsarki ne ko ba ka da daga nan yana wankan tsarki wankan jinin ba za mu fahimta sai iska ta fito mai ko ya taba gaban shi zai iya sallah da wannan wankan sai mu ce in ka san kayi alwala hadisi tabbatacce hannun kan yi alfa ya kan fara wanke hannu ya zuba ruwa a gaba sannan ya fara ruwa bangaren dama a sayi allah ta ni allah ya kan ka wanke kafar ya kada alwala a wata ruwa ya kan zaka ba daya to in ka kulla wannan alwalar sannan abin da ka faɗa ya faru to kaga ba zai yiwu ka yi sallah da wannan wankan ba idan ka haka bai faru ba ba kai alwalar ba to shi kenan da rufe a aikin na biyu wasu na ganin cewa a shi kan shi wankan ma alwala ne alwala ne ba e eh, yana zaman cewa alwala ne saboda annabi yakan yi alwala to da in kai alwala yadda ta kamata sannan abin da ka ambata ya faru to sai ka sake ɗora wata alwalar daga baya idan ku ainihin wanka ne kai baka saniyar Allah za ta yi sai wanka kawai kai a wanka yawanci ai kakar ta wanda inda ilimin kai zama wannan dama ka san ba za ka yi sallah da amma inda aura to sai ka sake in abin da ya faru ya faru wallahu ta'ala a'lam wa bi tawfiq wa alaikum salam godiya ta tabbatar da Allah barakallahu fiku cewa masu da ramadan amma ne a yaza ta cikin wajen biyar to farko dai dan uwa mai tambaya ina roƙo Allah ya sanya albarka cikin abin da aka samu ya yi zama to ne albarka ne haka dukkanin ne ayyan musulmi Allah ya sanya albarka a gare su kuma iyaye mata masu haihuwa Allah ya tsara musu lafiya da kwarin jiki kuma kai uba Allah ya ba ku ƙarfin ɗaukar mai tarbiyya da Allah wannan ke amma dangane da ta haihu ɗaya ga Ramadan ito ita haihuwa ita na tattare da matsalolin ta idan a dalilin haihuwa sai ka fahimci ko bayanin likita ya nuna cewa to gaskiya azumi bai mata wahala cikin suka sha azumi haka ne ta sha azumi in ta sha idan shan azumin nan gaskiya wahalar ciki wahalar shawar ta zuci shayarwa za ta wahalar da ita tana azumi shayarwa to shi ke sai ta sha azumi sai ɗayan abu hudu fatawa ce mai ran har hudu fatawa farko na cewa za ta ciyar za ta kuma rama an haɗa mutum hau kenan fatawa ta biyu ba cewa ba rama a zan ta blank check kawai kai tsaye ba ma tare da wannan fahimta fatawa ta uku a'a matar da duk ta sha azumi in dai tsakani da allah ba fa irin abin da ake farkayo ta sha azumi ba sai kuma kamar yayi sai idan an gamsu cewa eh gaskiyar magana ai wannan in ta ce za ta yi azumi kila ruwan nono zai ja da baya ta cutu to shi nan ta sha azumi sai ka kai mu kamar da na fara ana shan ruwa ka ba da abinci domin ta rama kwanakin da ta sharaya. ko kuma ba wannan ba wancan ko na uku za ta rama ne kawai ba ciyarwa na hudu za ta ciyar ne babu rama wannan ita muka ta zuwa Allah za ta ciyar ne ba za ta fara amma in ta bari ba ta ciyar ne ramuwa ce a kanta masu fahimtar ramuwa ce kawai sai ke jinkiri ba ta rama ba kuma ta samu dama ta ta rama ba ta yi ba har ba ta zo to za ta rama kuma sai ta ciyar Allah ta amince sauran haka ya kamata yi ɗan uwa dai da ramadan mu ɗauka ba ce azumin nan ba kenan za mu fahimci yau tana da kwana ashirin da shida ya kamata ta ba da abinci kwano ɗaiɗai ashirin da shida da lokacin da aka sha ruwa sai ta ba da abinci ga mabukaci kuma abincin a kyautata, idan ka tafi akan fatawar ciyarwa ce kawai akan ta wanda shi ne al'arjahu inda mafirin jayi da wallahu a'alam wa bihi tawfiq kuma a irin wannan yanayi dan uwa mala alimi kan baya sai ka taimaka mata wajen ciyarwa ta ce ba ni da kuɗi ku ba. cikin abincin mu zan sa nama da shi ke sa nama ki ba saboda wallahu yuhibbul muhsinin Allah na san masu kyautatawa kan baya ta gaske وعليكم السلام ربنا إنا أبو بكر موسى بارك الله في ذلك ikiwa katika kile maana dangane da cikin yawa da kamata su yi mata wa kiristoci ba a koki na kukuwar kamata su na kiyaye suka ba su kuɗi da su yi musu dabba na kiwon na don bukukuwan kuma da ba zai yi hukunci ina? to da farko dai yi mana cikin suratu menene aya ta biyu mai ta ce a ƙarshen ta ku duba ku duba ai mana cikin ma'ida ne ku je gaba to aya ta mai ta ce ƙarshen ta ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد الله ne faɗa ba kirwa ne kar ku taimaka ma'aikata aikata laifi haka Allah ce da al-udwan wuce iyaka to ga tambaya kai makiyaye bukukuwan su iri juri akwai bikin da za yi na aure noma wannan aikata amma bikin da ya shafi za a yanka da wani saboda bikin kirsimetis an bikin haihuwar dan allah kai bari ka tambaye ka wannan fahimtar aurenka daidai take ko ba daidai na tabbata an san ka ne a a'a dan allah kuma ai allah ya ce lam yalid walad a shi ka san hukuncin ne to Allah ya ce duk abin da yake wuce iyaka da shi shi ne kar ku ce problem din ai to an tsara musu wannan ai mun saba wai musulunci mai ake so ya canza wurin ya zo ya fahimci halin da muke don musulunci da kake bukata ya biyo ka ya zo ra'ayin ka ba kai za ka bi shi ba to ba musulunci ka wai mai saba mu da baki mu gaya mu abokan zama ne mu ci gaba da rayuwar mu daidai mu zauna lafiya amma ina da inda ba zai ketare ba addini na ne wannan ne ke gagar har a iya samun wani cike da Allah ya kuje ku sai ko to da Allah sai mai bada irin wannan fatawa in akwai kace da shi da Allah ma yarta a sa mata suna Angelina dan a zauna nasu ba shi ke nan dan ka a sa mata suna Jacob ko Marcus ya ya kace saboda karanta wata rana kace ai ne har so ki ma nake ba ayi tafi in kira ka je saboda me a zauna lafiya shi ma yanzu zama sa masallaci wai me yasa ba ma fahimtar lakum dinukum wani musulunci muke so wai kaga gaskiyar ita ce ɗaya mu muke fahimta fahimta in mutum na da sabana ke je to na san shi dan ba haka yake yana nufin dai kawai ni ga yanda ina fata da haka ka da kyau idan abu ne shafi jikin su wani muna bukatar dabbobi kala ba mai christmas ka ce to ba da ni ba saboda mai da addinin su ne bana na ba zan ce maka ma addini dalili Allah ce karanta in dai har na gamsu abin da za su yi laifi in ka ce daidai ne to ka tafi akan daidai ranar daidai tana zuwa za ka gaba daidai ba wannan kuma rige وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا ذنوبا fa hauna bihim Allah ce ce ne da su gaskiya daga ubangiji to da lamarin kar a yi zafi sai mu ci a'a kai zafi kai kan azuwa daidai ba zafi ne tare da kai akan abar dokar Allah kayi zafi ka ɗauki caji sai an saba wa Allah ba kallo ka ba tana kallon masu cewa a koma daidai shi ne daidai to mu zuba mu ga zafin da zai tafata shi in ma zafin yan uwa mu dawo cikin hankali mr marcus mr wani ni musulmi ina da red line da zan ƙesa lakon kun? in ku ba ka wata kace ta akwai wanda suke kira wai sun hada addini shi krislam wani abin da yake da ake yi sabo krislam ya raba mu Allah ba a tushen shi ana karanta Qur'an yana da ƴaƴa Abdullah da kuma jacob waje ɗaya ne duk allah duk allah ɗaya muke bauta yana daga cikin matakan da auren interface in ka zakari na sun fana takalmi ɗauka a ba na ce masu yi manufarsu ba ke amma sun daga maganar a yi dialog a mance da komai kana kawo abu mai zaɓi zaɓi zaɓi ƙoran mai zaɓi sai ka ce to allah ka yi zaɓi mun allah ya kiyaye ba wanda zai faɗa ka cikin musulmi amma kuma yana kallon ƙur'ani ya san eh, ba zan yi faɗin ta ba duk haɗuwar da zan ji shayin faɗin daidai inda Allah ce da hikima ban taɓa kowa ba to kada Allah haɗan da irin wannan haɗuwa dan me zan faranta maka a mu me za ka me za ka iya rasar min ni da ke duk bayan haɗar ƙwarai Allah muke ce muke sha kama ya kamata a kiyaye saboda ka ɗan uwa ba za ka yi wannan abun ba kuma ka gaya ma abokinka kirsa cikin tausayi da ƙauna ka ce ina son wani amma ka fahimci ina da addini kuma na kuɗi riko da addini sau da ƙasa kai ma riƙe na ka sau da ƙasa duk taimakon da za ka yi da za ka yi min a musulunci in ya ci karo da karanta da kiristanci wallahi ba zai karanta ciki zai bakin ciki ga ya sai in mutunta addini wai wannan ne ke mana wahala muna wani shawula wula ta shan fate-fate to ku sani gaskiya daga Allah saboda ba za ka yi wannan maɗaguwa in sace ko makan magana amma in biki ne kamar da nace za su yi aure da sauran shi ba abin da aka nassanta maka za mu yi bikin cewa Allah ɗa Allah uba Allah ruhu je ka karanta tafsirin kulwan Ibn kathir da ya zo fassara kuduwa sai yake cewa a cikin hadisi ɗan adam ya zage ni ji Allah don yake ina da ɗa wannan zage ne da to ba shi ne mulkin da kuke taimaka a zage Allah kuma kana ganin ismail to barin tambaye sai kana da aboki ba musulmi ba sai ce muna da bikin shan giya yaya za a sha a ka cika kakar uzurla to ai cewa Allah na ya fi shan biya isa ba wata kuma haka ba wal fitnatu akbaru Allah ce fitina shirka ta kuma kisan kai illa me yasa ba mu ga wannan fikihu so wannan abin da ke kawo shi rauni a zuci da rashin bayyana addini su ba suna shayin bayyana addini su ne abu ne mai sauƙi kan yanzu asibiti ko na musulmi da zama aikacin da kwan ɗin tattalin da ake shi ba ta shan bayan nawa shayi suke su ke ki je ke rike asibitin kirista a kuma in za ki sa hijabi su kyale saboda muna da open mind muna da adalci su ba ka so ku ringa bayyana addinin ku ƙarara farko shayi wani makaloki saboda mutuwa za Allah ka sa yi mutuwa da kyau kuma ku bayyana addini da hujja ba da dogmatism ba da faɗa me na faɗa ai mai abin faɗa baya faɗa faɗa in faɗa ba ta in ka ji a kawo naushi to an rasa nasi Allah ta akwai tambayar da ke yawo ta likitanci su zumi ta ga daga Garba ya kamata in fara da ita bayanan da muka ji malam na wato jan hankali kar a dinga karya azumi da ruwan sanyi ba nuna ganin kwanaki ba in aka ɗauki lokaci mai yawa ga za ka sai yake cewa to ya ji wannan bayanin su amma wani lokaci zai sha ruwan ɗimi misali bayan ya ci tsoro ya sha ɗan ruwan ɗimi saboda uwar hannu ta wartsake can kuma sai kora da ruwan sanyi nan take to tambayar akwai cin karo ne a likitanci akwai sadari ya dai sha ruwan tuni misali ya ɗan tada can kuma sai ka kai ga gamsu da kishin da ba sai ya an ta yi ruwan sanyi shi ma sanyin tanana to an sami karo ne kuma a likitan ji akwai matsala lalla da kudur ba zai taimake mu da amsa wannan tambaya to bismillah بالله من اللهم صل wa sallim alaihi na fahimci malam an sha ruwa ɗin sana da ruwan sanyi haka lokaci guda lokaci guda to aka yi kenan kai za <laughs> ruwa ɗin kwanci ɗin ruwan ɗin da aka sha ya yake in ka kwatanta shi da ruwan sanyin da za ka sha kuma ruwan sanyin da za ka sha ɗin me ya yi digiri ɗinsa wajen sanyi don idan har an haddisa watakila kafin da kuwa inda za a ce wannan a jikin mutum zai ɗauka tafiyar da amfani da shi da ya kamata amma idan har ruwan sanyi ya fi na min yawa to an koma gidan jiya an ji dafnati a rikin da ke ciki za su daskari a narkar da abinci zai wuya tsalli a ce jiki ya jiki abin da yake bukata ta haka a ta kan cewa ruwan sanyi mai sanyi can na ajiye shi sha mai ɗan ne ko da ba dora ta kan wuta ba tun dai tsinin ko kwa zafin ya zo daidai da abin da za a ce na aiki inda kake abin da zan ke so mun gode kwarai da bayani eh, na ilimi eh, kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa wannan tambaya da ta zo ta kai kullum da misali a cikin garo Allah ka samu dace ba amma Allah ka haɓaka lafiyar su malamin je ga ayata آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبها على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم بارك الله فيك wannan aya kenan ta uku daidai a cikin wannan sura ta biyar suratu almari a nan jerin gwano ne na abubuwa haramtattu da allah ta baraka wa ta'ala ya karanta da dama ƙur'ani yana karantar da muhimman abubuwa guda uku matsaloli na shari'a fiqh kenan hukunce hukunce to ka zan abubuwan hukunce hukunce na biyu ƙur'ani yana karantar da tauhidi shine ma na farko tauhidi qul huwallahu ahad ko Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum kaga ne tsaro na uku ƙur'ani yana karantar da na nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas na'am ko kuma kowannen su yana koma zuwa ga tauri saboda in an karantar da kai hukunce hukunce a ta hukunce hukunce da za a fahimta abauta mawa da su daga an koma kan tauri in an karantar da kai kisoshi adawa samuda an azabta da saboda sun sa a masakon mai tauhidi tauhidi ka kan da ba shi yasa aka ce huwa ita kadai tana daidai da ɗaya cikin ukun ƙur'ani ku gane mutum Sau ƙur'ani qur'ani practical yana karanta da abu uku tauhidi hukunce da kuma hukunce hukunce da komai kisoshi to kuluwa ita gaba ɗaya mai tauhidi shi a ka ce ita kadai an ka karanta kamar an ba ka karanta izo ashirin kun gani sabon kuwa na yawa tunan Allah ta'ala ce ce hurmat alaikumul maitatu ku yi lissafin abin da Allah ya haramta ka samu lissafin an haramta muku almaitatu mushi mai tattu mai mushi ba haushe kuma ce mushi yana da jam'i ne a sani na babu babu ba cewa mushoshi ba a dai hausa ne ba cewa mushoshi ba cewa mushayi babu to an haramta muku mushi menene mushi suka ce kowace dabba da ta mutu hatta an fiya kawai karkarin ta fara ya ce a ah, haifiya ragon nan yana inda nufi ajiyar raguna kawai gobe sai na ganshi ya mutu ya ga shi da ba za ta ce an gane? to Allah ce an haramta muku cin mushi aikin, waddamu da jini jini mabi a in ba ka ba idan aka yanka rago ko cinkiya Aya cikin kayan ciki da kuma matattaran tumburkumai na ciki ana samun ciki kowa ba jini to ban da shi jinin da ta sa wuka ka yanka jinin nan da ya bi sarrafa haramun ne mutum ya tare da kwano ya ce zai je ya sake tananawa ya kila kowa kuma masu ba Allah ya rancu wannan jini a ce a yanka saniya a je a tara jinin a yi nage goma daɗi goma alkhairi goma jinin ma alkhairi ne la ya alkhairi hmm? sai a tara jinin kuma kusan ana yi bane a je a gyara shi a kan a zo ana yankawa inda ka san hanta da ka san haramun na cin jini shi ne addamul masfur jini mabi wuka wannan jinin ka tona rari ka tona shi ba ka yi shi biyan da kuma zaman ya zo aka ce za a yi kuskure ma a gyara ba ka yi shari'ar Allah kuskure biyu kenan almaitatu na ɗaya wajen na uku wala'amul shinzir da naman alade shi alade ko kallon kama kai sai gaba ma da ba akwai fitaccen bawan Allah na ɗan indiya wanda likita ne zakir naik yake bayani kan illar sababin haramta alade a medikalance ta fuskar maganin abinci ya faɗi ne masu ƙarfin da su ba na iya hararu su ne to amma a ji wannan jefi ji ai Allah bai haramta fil haramun ne cin naman alade yau kuwa yana cikin zamani ne don tsoro Allah da yawa za ka je tarurruka a ƙasa a jiha a taro na duniya a bunke ku a otal a ce kuna da abincin buffet kowa ya je bi da kanka. kuma za ka je ka gani daga an ce ga nama alada sai sun maka adalci ba su koyi ba imanin ka ne kuma jagowa to irin wannan musulmi sai ya mila da suka ji ka ga musulmi wani ko ya kawo da gani za ta gaya masu amma wani taro na taɓa zuwa aka aji wannan nama sai ga shi ya da ta samu da kai ka gani ba ɗan oh, ban gane ba su kan gani ba sai kuma da hankali ko irin suspect nan da suke yi ina faɗa domin yana faruwa ne gan shi ga makwarkwaro a yi suspect na kaza ko na kaza kaza yi da hankali suna iya na alaɗi tsoronsu kuda ba ka tara ne addinin su ya haramta amma sun ajiye gefe da kuma sai ka je ka faɗa hmm? to kiyaye amma akwai magunguna da muka samu labari ana haɗa su da ainihin allah abuwa da wani shago wata ran a wani gari a america sai wani yaro ke ce da malar abincin su a inda golden free ce mai wannan suna yin babu alabi ke da kun shiga cikin matsala in na ba ce kaza free kaza free ke sai kuma da hannu. to duniya ta koma tafin hannu abinda kake ji a wata duniya japan ka za ka yana nan a kanan da za ka rasa shi to mutum tun da muna da addini da kafafa da inda muka dosa sai mun kafa in ya bayyana gare ka samu abinda bai bayyana shi ne bayyana magana ta ba abu nawa kenan almaitatu wajen walamun shirkin وما أهل لغير وما أهل لغير الله به أبو إذا أتهم وما أهل لغير الله به بك أبن ذا أتى كرور ونبا الله رسول الله أتى يجرش شيني أهل بك أبن ذا أتى كرور أهل سونا ونبا الله فبهي بل أكشيش مثالي أزوين كأكشي لسونا ونبا da sunan wani sunan shehi wani sunan malam wani sunan yesu ko sunan annabi Muhammadu a wuzin da annabi ya haramta ba in za a yi yanka a mace sunan allah kawai ka sani tare da matsayin annabi a zuciyar da falalar shi ya haramta a yi haka idan kai kace kai masoyin shi ne ƙarya kake makiyinsa don ya hana in ma za a samu wani sanarwa mu taɓa jin musulmi ya to balarka na ka je kuma wani can daban a kira sunan shi shi ya sa masu bori a cewayi mutum ya bori za a yi girka sai an yanka dabba sai an kira sunan aljannun da za a yi musu sunan kuma ce a a'a an yi shirka da abu a ke wa ma'urin da zai laimi bihi na nawa nan? تبين سبين لكو الميتة والدم ولام الخيزير وما أهلا نبه نبير والمنخانقة حرام ميكو تدبع منخانقة وكيف منخانقة ما قرر شاككة wace aka makure ta ka shaƙe mata aka katse ma iska wuce makobar kowa ba shi ne alhanku suffocation kaddara za ka kulle da sai aka loda wa mota roka shanu zalla hmm? shanun nan za ka iske makogaron wata dabbar yana kan bodi haka ake yi kaga dabba mara idanunta ya tattalo kafin a tafi gadar jaba in kauce mafa kaɗan mafa a niger kusan ta mutu da ka ganta kawai iska ce ta rasa suna fafutukar rayuwa to kaga misalin mun hali a kira fafukated haram da a lokacin da take harba kama za ta mutu za ta ke za saboda mun hali a ce rasu ba ka ko kai idan ka ɗaure dabba a gida ta sa igiya ka makure mata wuya har iska ta katse mata ta fara harba kakar rai za ta mutu shi nan ka kashe a fahimta? na mun samu nawa kenan? Mhm. almaitutu waddam lahamul khinzir wa ma'ul zallabi wal munkhalifa biyarko wal Jiya je an ambaci wani. da mawquza wanda aka dace ta da wani abu har dukan ya isa ya kashe an na gaya muku a sai ka iske keke ko babur ya buge zakara ta zarata wuka jama'a wuka wuka wuka yau ai kuka ce wuka da yawa an sha tura mu ya cikin jikin yawa nan shi ake sa a cikin saboda ka barta in dai babur ya buge wannan dabbar har bugun ya isa ya kashe to ai ta tsari ta mushe ita ce almawquna ko a samu wani dutse ko sanda ko kokara a daki rago a matasa a kan hmm? ta yadda wannan dukan ya isa ya kashe da duk wannan misali ke nami almawuhuwa shi da kenan ko wal walmutaraddiya haka haramun ne ku ci dabba mutaraddiya wacce ce mutaraddiya jiya na gaya mugu mai na ce wadda aka zararo ta misali gida mai bene takwas daga bayan ta fuska turo rago ya faru mutaraddiya ay taraddat ila al-halal ta faɗo yu kan ta da ki ƙasa ha ko ƙashin baya kare ita ce mutaraddiya ta mutu a dalilin taraddi ba a ci a nawa kenan bakwai ko Wannan nasiha da saukakkiya ita ce nasiha raguna ne biyu suke karo da juna to ɗaya ragunar wanta gangame ne sai soke ɗan wanshi wannan sukan ya kaga taɓa inda zai kashe shi sai ya faɗi Gajiri na fita aka fanci lallai wannan sukan ƙawani to ka yanka a kanmu ɗan nisha koko akwai wasu al'adu da akan yi da a ƙasar hausa a wani yanki suna kiransu wasan kawo wasan wasan kawo haka ne duk lokacin da ake jibi sallah ko jajibin sallah ake fulani kan taho da shanu a dinga hada ko da ke iske ainihin a kama kawon a haushi kowane lokaci haɗar dabbobin faɗa ake hmm? ko ka iske a garke guda wannan ragon don gami ne ne su yi rigima su ta yin kawo har ba haushe kan ce ja da baya ga ɗan rago to ja da bayan nan fa idan yana da ƙwari sama da ɗan'uwan shi ne masa wata irin suka zai iya ita ce na tsaye sokakiya ba a ce hadisi na cewa hatta dabbar da ƴar uwarta ta soke ta ta kashe baran kiyama sai an maida mu wadda ba ta da kawo kawo karama kukan ta ko sannan Allah ta duka zama to baya la ilaha illallah kafiri in ya ga wannan sai ce o ya qulu kafir ya laitani kuntu tura yace ina ma masa a ce muko wannan dabba ce ina ai kai mutum kana da alhaki da da su da dabbobi wannan guda nawa kenan shaka takwas wa ma kala sabu haka dabbar da naman jeji ya ci naman jeji damisa mai hargini ko ka ce tura ko kyarkeci ko uwa uba zai Hada kura kura tana ce ko to ai sabu aka ce to duk dabba a rago tunkiya da naman jeji irin wannan suka ce to ai haramu illa ma zakaitu sai abin da kuka yarda kadara ka zo kacar da dabbar da raguwar rayuwa game da ita sai ka kayar kayanta wannan ka iya ci in tana da tsagina-gini na mu tsagina-gini ke ko kyankyami na bangaren dabbar sai ka rede ka da shi amma kayanta nawa kenan nawa kenan yawa wa ma zubiha ala nusubi haka haramun ne ku ci dabban da aka yanka ma gunki dama don gunki aka yi ko an kira sunan Allah amma an yi dedication ɗinsa ne ga gunki an kira sunan Allah amma an yanka ma magero misali da sun yi zozon ba ko a ce an yanka ma tsungurgura a wancan lokacin baya wani ya kama babule wani ya kama barhaza kai tulan mai nono wannan ba a kasar hausar ke wurin sayar ko na bako duk sunayen da zanen boli Allah ka kiya shi ko a wani aljani tunan shi rauka ya ilu kafa kafa ya ilu damdama ya ilu zai mai kawai Allah ka tsare mu kai mutum ya bada ciyayen kama aljani kaza to shine wa ma gubiha ala nusubi duk abin da aka yanka ma an nusbi goma Nauke nan, nauke nan, to duk waɗannan sun shafi yanka ne yanka don ka san sha'anin yanka ba abu ne na wasa to in tambaye ku musulmi ne ya yanka a zuci ya kamata ya kira sunan Allah amma sai ya mance bai furta ba ya yanta dabba ɗin za a ci za a ci ai mai kira suna Allah yawwa bayan suka ce aikin da mumini ne abin da ke zuci ya isan mai na biyu ba da nuran bane to sai kafiri aka ce ke bismillah ya faɗa amma shi bai fi imani amma kira suna Allah za a ci a ta gaban banci ko هل البركة الإيماني لكم الشر الرشيك فليتاش ينكا صبر تتآبر كيف مقاسين تفيد كيف لا أشي ففدام فليتاش ينكا ياتي بسم الله والله أكبر أما صبر دوتر تنادي كيف مالا تفيد كيف لا أشي rigar shi yanka sai yanka ta kera a kaɗau ya ce wallahi duhu ne ina cikin sauri duhu duhu sai ka je ka yanka ta kera ba za mu ci in yanka ta gefe ba ya yanka rago ko zakara sai zakara ya tashi da gudu za ki sai sake dawowa da shi ya kwantar da shi sake gigaran kurda da fi shi ya yanka rago garin danna ragon a shi maroto ne ba shi da ƙarfi ragon mai jijiga shi ɗaya da shi ta mike aka yi karo taron jama'a aka sake bin rago aka yanka kashi wannan da zai yi wa aiki musamman da haka wasu na ganin cewa in dai ka yanka wai zakara rikakke turkeke kosashe ke watacce zakararre sosai sosai ya tashi ya dawo wasu na cewa aljani ne ji wa ga maka aljani ya dai rika ne kawai kuma ya kubuce kuma baka danne shi da kyau to yanka abu uku farko za ta kasance mai tsananin kaifi wani shidda a hadukun shafarata wani wani mutum ya wasa wukashi sosai kuma ya hutar da dabbar kuma ba za shi hutar da rikin amma ka je ka ɗauko kawo da take ƙadun duro ba ta da kaifi ka dinga gigara kana wahalar da ba daidai ba ne tunda Allah ya kaddara mata a yanka ta shi kenan da Allah ya ga dama da kai ne zakarar da za a yanka to Allah sai maka alfarma kai bane zakar ba kai ne rabon shi to ashe inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay sura ka na farko wuka ta kasance mai kirki na biyu a kira sunan Allah kuma suka ce ba za ka ce bismillahir rahman kawai ba lokacin rahama ba sai ka ce bismillah Allahu akbar Allah mafi girma da sunan ka mutum sannan suka ce jini sai ya guda sannan makogoro a yankin shi yankan makogoro a direshin tabbatar da zuwa mutuwa sannan jan jannaye biyu su tsinki waɗanda su ne jannaye musamman ga dabba a ƙarfi kamar misali rago sai ka yanki su in waɗannan sun tabbata to da wahala ka ce wa dabba ta tashi ko kaza amma da yake akwai raguwar rai ka kare kan tawo to yana fitar rai Allah akbar kila ta kan yi ƙarfi misali amma in ma mai ta kaya aka sake duba an riga an yanka wannan da ka'ida a yanka yayi ba tsari ta bane aka sake kwantarwa aka yanka ba za ka ce haram mace za ta iya yanka ko da tana jinin haila ku faɗa mu ta kwanta da ce to da Allah hajiya zai yi tafiya ke za ki yanka rabon da yanzu ne za mata ba sa yanka ne tausayi kai ba ka da tausayin ki ya ce saboda tausayi ni ina fahimtar a ita ya mace ainihin halittar ta ba ta da ƙarfin zuciya Kwata suna gigara suna ziyar jini ta ce wuri da wukar ta wukar amma kuma akwai mai ƙarfin zuciya da za ta iya in ta yanka za a ci dai ita ma musulma ke da wata yaron ka ɗan shekara goma in ka nakalta mai ka ce kai je ka yanka kazan nan ka ce bisalallahu akbar in yanka za a ci kai kanka in kana cikin jini in kana cikin janaba za ka yanka da janaba da janaba sun ce ne ai janaba yani rashin tsarki ne ma'anawi ba hissi ba yana sauraka idan ka yanka ko da zuwa ba jikinka ba haramta maka tare da an fi so dai kana cikin tsarki amma abin da zai hana don mai ba in yanka yi kira sunan Allah a ce ba za shi wa kulu mimma tun an kira sunan Allah tabaraka wa ta'ala uwa masu girma waɗannan guda goma sun shafi yanka ne to cikin abin da aka haramta sai Allah ya ambaci na goma sha da amma shi bai shafi yanka ba ya ce mai har mu ayar ba ko ce wa an tastaqsimu bil azlami cikin abin da firmar aka haramta muku wanda da shafi yanka ba ku dinga yin rantsuwan neman sa'a da kibiya irin da shi ne azlam azlam jam'i ɗaya ana kiransa zilmu al'ada ce suka yi zamanin jahiliya idan mutum zai yi tafiya kaddara misali daga kano zai tafi katsa musa to ba zai tafi sai ya ɗauki kibiyar kibiyar nan an keɓe ta wato a ɗaki inda gumaka suke ba da ishara da da za to kibiyar suna da wato dama ɓangare sai rubuta ɗaya ɓangaren ubangiji na ya ce na tafi ɗaya kuma ya ce kan na tafi sai ta. duk ɓangaren da ya dira in ɓangaren a ya ah, yi na tafi ku gane ba to wannan shi ne azilmu Allah ce rantsuwa da kuke yi da kibiya irin ta tsafi shi ma shigo cikin jerin turi matsala a rafto? guda ga sai wannan a jahiliya musulunci ya sa soso da sabu domin imanin biya wai ta wannan kabin ba har kai kana jin ma'af oh, ashe an yi an yi sai dai in ya zo kuma a sabon zamani buga bet niger ba misali ana betin niger ba kun faɗa a nan ba za a yi ƙullo tsakanin real madrid da ainihin man united da barcelona da ka baka baka baka baka ba wanne ne za ka ci wallahi farko da zai cika ba ko aje abu aje abu wai har akwai mai cin miliyoyin miliyan makila shakaci maganar da muka yi na gaunar da ya tura kawai na ce malam wallahi ta ta ce a cikin abin da kuke turawa a ainihin suni wani ce ma lallai ta ce gidi ko da idan sun yi wancan zulmu a wancan lokacin shi dan aiwa zai kyale mutane zai zo a sabon salo za matasa ku kiyaye kan kwallo kuke wannan abubuwa kwallo kuma wani ke cewa malam yanzu abinda ma ke faruwa idan ka je ƙauyuka za gani da shagunan wannan vet na abin da kuma shi in ka duba yawanci masu shagunan ba musulmi ba ne ɗayan zama sun ba da shigo sun bi kila birni akwai wayewa ta karatu sun shiga ƙauyuka duk abin da ake yi a can kudu dole sai an yi ma a nan a duk wai mu ɗaya ne duka mu ɗaya ne najeriya mu ɗaya ne amma ba an ce kowa ɗaya uba ɗaya makoma ɗaya dawa makoma makoma ɗaya dawa eh mu ɗaya muna son juna a matsayin ɗan ƙasa mu zauna lafiya amma lakum binukum Allah ya cikin malamin kan cikin magabata masu hikima an ce yakan ce Najeriya menene ne ɗaya ce amma kowa sun gidan babu shi ita ce magana ɗaya mu ya ake sa'ai mana waka ci ka tashi yanzu ka ɗauki misali magana ta shiga da magana da sallar nan sai ga kamfanoni sun zo arewa nan na sha faɗa lokacin hudu da dini a za ce to ragun tsumin sallah shahararren mawaƙin nan zai tafi daga daga ya zo ya kama fi samarin sosai, sai kici ku yi azumin ku kwana talatin shaidan allah ya rusa muku shi wani arna ya zo daga sama a haɗa baki da gidajen rediyo ku je ku kai musu kuɗi wai ana rugun jini sallah a yi ta sabawa ya kwashe kuɗin yanzu yana hankalin mu har duk wannan wahalar da muka sha bane ne yadda minti ƙasar da ashirin shi ɗin ya dafawa a cikin ya tafi ya barka Allah ya shi amin Allah ka tsare mana amin wa an tastaqsimu bil azlam kuma ci azlam ku zalika zalikum fis zalikum abinda aka faɗa na fisq oh, fasikanci menene al-fisq shine al an ta'a yi ma Allah tawaye gabarin biyar Allah al-yawma yaqta alladhina kafaru min dinikum sai Allah ce a yau lokacin da wannan aya ta farko ya ku musulmi ku ji yau ne a wannan lokacin kafirai sun ɗaya da kauna daga addini ma'ana musulunci ya ɗaga lokacin da za a hana musulmi sallah a makka allah ce ta wuce lokacin ya wuce an yi lokacin da duka duka musulmin duna suka ce mutum biyar ne kawo. mutum biyar an yi lokacin da a gidan ka za ka musulmi suka ce kama shi a maka gida gida ke ya yi sallah ya su a yaka mashi ko ga yanin gidan da ake haka a makka kai ba ma makka ba ko japan sun raka karo da musulunci ma'ana addinin allah ya mamaye duniya kuma yana ma kai yana kai shahadar ubangiji kuma da musulunci allah ne ke daga kayan shi sau da ka yi kokari allah ya daga musulunci da kai karfe masa makinci don ka kai makanka don ba zai taɓa yin ƙasa sai mutum ya tsare ya mutu ya bar mutu arabtum zaka Allah ta'ala yake cewa kafirai sun ɗaya da ƙauna game da addinin ba kun da za su yi hmm? fala ta shar na karku ji tsoro ka ji ba hmm, karku ji tsoro wa shauni ku tsorace ni wane ne ni Jan da jalal wannan kenan ashe musulmi shi kan gwagwarmai lokacin da ka ji wani wuri kana tsoron ka bayyana musulunci sai mu ce wayo daga aiki da faɗin Allah amma ai ta sai ka jibi ta kafar ka bar musu na'am sai ka san muna tsoron ka sai ji tsoro fala mu makhshu kar ku ji tsoron su ku ji tsoro idan sai da nake rashin gaskiya sai ka ji tsoron rashin gaskiya al-yawma akmaltu lakum dinakum yau Allah ce na cika muku addini dini nan me yake nufi addini kan zo a ƙur'ani a ma'ana kusan hudu addini yakan zo ana nufin shirka misali lakum dinuku so ku kafirai kuna da addininku ma'ana shirka amma Allah ya kashi ne ya din bi ma na addini musulunci a aya daya ta baka ma'anar addini a samfuri biyu addini kan zo a ƙur'ani ana nufin tashin kiyama don ya ce wa inna dina lawa lalle addini kiyama mai tabbata a ya ce maliki yau din ayyamin kiyama rafa addini kuma kan zo amma ana nufin kai kawo irin yau da kullum misali wa garrahun fi dinihim ma kanu yaftaru addini kuna nufin musulunci misali inna dina inda to tunan sai Allah tabaraka wa ta'ala ce min na cika muku addinin ku yau tun da addini ko ya cika a yau tun nan annabi shine fa yau din to malamai suka ce duk abin da bai zama addini a lokacin ba to a yau duk wanda ya kirkiro wallahi ba addini duk zakin baki ku bar mai kayan shi ba. wannan kofa ce da aka toshe kowace irin bid'a domin to in kace ka shigo da nabu sabu kenan bai shiga ba misali wanda zai ce talaki goma ga annabi hadaya ga bayan sallah sai shiga fata malam annabi ya san da wannan eh ce bai ba ko Allah ya tsaka ka addini eh ah to mun san da amma muna gani kuma kace dai kun yi hakuri kar ku fara tsakin al'umma aka mun raba kan mutane wallahi da inda za mu haƙuri da abin da Allah ya kawo sun zauna amma shi ɗan sai ya zo ku yi kama ku yi kama wani ya mutu to a ce a masa fi da'u ni zan masa dubu goma ni zan zo kuma ƙariyar suke ba gaskiya ba ƙulo dubu goma zai yi da sauransu sani abubuwa sababbi aka dinga shigo da zikiri a wani irin yanayi wani irin salo da wanda inda za ka turke mutum don allah na biyo? za ka samu a taƙaicin wannan aya da ire-irensa tare da magana ta ɗaukaci ne a taƙaice babbar magana ce a kan cewa addini ya riga shi sa imamu na malik ya cewa allah ƙara wanda ya ƙirƙiro wani abu bayan manzon allah ya bar duniya yana ganin abin mai kyau ne faƙad za'ama anna muhammadin tsakanin risala wannan mutumin yana da awar annabi ya ha'inci manzanci ke don ga wata hanyar shiga zana annabi faɗa ba sai shi kan to Allah ka kiyaye Amin. Allah ya ce yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na kuma cika muku ni'imata ko ni'imomina ni'imomi ai ai yace ni'ami ba saboda idafa ne sai ka ce ni'imomi na saboda duk lokacin suka ce yani idza udifa al-mufradun qalaba ila jami jam idan mufradi kai masa idafa ya zama jam' misali wa in ta'uddu ni'mat Allah ai ba ne ma sai bace ai ni'am Allah ce mufradi ne kai masa idafa ya kuma jam' arabtum surat Allah ta'ala ke cewa wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamati ya Allah na yarje muku musulunci addini gari. kenan musulunci Allah ne da kanshi ya zaɓar mana shi ba shi da wani suna in ba musulunci ina fata an gane ko sauran addinai ko za ka iske musulmi ne suna ne A kai za ka suna kiran larawa suna kiran kiristanci masihiyya ba masihiyya ba masihiyya babu inda Allah ya kira kiristanci masihiyya larabawa suka kirkiro wai su danganta kansu ga almasi wal masihu bari'un minhum bara'ata dhi'b min dalil yaqub ba shi ba su duk cikin nassosi na shari'a ba illa a kira addinin masihiyya amma sai jama'a a cikin ikhwanul masihiyya musamman idan kai jama'a wannan son zuciya ne ko ga gafala sunan su nasraniyya ba inda Allah ce yi kawo ayar kawo hadisi babu kiristoci ne yan maronite da ke lebanon da wadanda suke masar irin su misali waɗannan yan coptic misali su ne wai ganin to ai ai kun san almasu eh, to ai mu masihi ya waya babu inda Allah ke rasa so it's wrong to wani a kira kirka masihi ko a dinin kirkin masihi ba masihi saboda annabi isa bai kasu haɗu da shi ba kuma ƙwar'anin ka bai kira su ba ka ji Allah sami'in bisan ake da nasara kana da aya da ce masu hira nasara yake da ko nasara ne su ba mu da ilimin sama da mahalicci mun tsaya ba a rabtun tsoron Allah ta'ala ce na yadda muku musulunci zama addini gare ku kamar tsura to an mai da mu zuwa da dabbobin da aka haramta amma wanda ya tsura ya tilastu duk wanda larura ta fafaro shi shi ne kakkwar kai fi mahmatatin in ka ce mahmata aljuhu shari cikin tsananin yunwa gaira mutu janifin laifin ba yana karkata zuwa ga laifi ba ya ci dabbobin da aka haramta a baya to fa inna ga ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kun an sake koma kan dabbobi guda nawa da aka haramcin su ko aka zo aka yi maganar al'azlam sai aka sake mai da mu ko da ne an ce dabba ka za ka za haram amma fa mani tsura duk wanda ya ke lantu da mafi, ya ga inda ya ci mushin nan mazai halaka to ya ci amma kada ya zai ƙwarai kuwa saboda abu da ruwan taƙaddar mai hasabiya laruwar zalunci a ci saboda laruwa magana ta muna roƙo Allah ya kare mu da malar rubatin ta kai tukan cin halal rayuwa bisa halal saboda samun rayuwa wata alkhairi ɗan uwa masu albarka nan ya kamata mu tsaya kan lokacin da yayi na na na e eh, ike cewa dangane da tambayar farko game da rini